بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar goma ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da shekara 1437 daidai da 19 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 59 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكتسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يجيك أنشد غافرة لتاف زاد المعاد littafi ne komai da ruwanka littafi ne mausu'a dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da tafarkin rayuwarsa da al'adunsa da yadda yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum da ibadoji da hulɗar shi da mutane da dukkan wani abu da ke da alaka da rayuwa da ainihin manhajin manzon Allah sallallahu alaihi sallama babu shakka malamai suna jinjina ga wannan aiki da ibn qayyim yayi musamman saboda lura da cewa yayi wannan aiki ne alhalin yana matafi a ƙasar makka inda ya je aikin haji yana nesa da kayan aikinsa na littafai da sauran kayan aiki Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi mun fara jin bayanai da malam yake mana dangane da ainihin wato abubuwan da ranar juma'a take banta da su ya bayyana mana har zuwa abu na hudu daga cikin abubuwan da ranar juma'a take banta da su za mu tashi a inda yake alkhassa amin ya bayyana mana guda biyu kenan ko za mu tashi inda ya ce alkhasa asalisa abu na uku daga cikin abubuwan da juma'a take banta da su akwai salatul juma'a allati hiya min akadi furudul islam ita kanta sallar juma'a din bayan da muka ji bayani akan abu na farko karanta surorin alif lam min tanzil sajada da suran hal ata alal insani a sallar asuba abu na biyu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama abu na uku kuma shine ita kanta sallar juma'a din tana daga cikin abubuwan da wannan rana take banta da su dan ba a yin wannan sallah sai a ranar juma'a allati hiya min akadi furudil islam wanda sallar juma'a na daga cikin farloli mafiya karfi a cikin musulunci wa min a'zami majami'il muslimina daga cikin kuma tarurrukan da musulmai suke yi na mako-mako a cikin rayuwarsu mafi girma wahiya ita sallar juma'a a azamu min kulli majma'in yajtami'una fihi wa afraduhu siwa majma'i arafa sallar juma'a ta fi duk wani taro da musulmai suke yi daraja da girma da ɗaukaka in banda taron arafa wa man tarakaha tahawunan biha wanda duk ya bar juma'a dan yana wasa da ita wanda duk ya dauki al'amarin juma'a abu mai sauki yana wasa da zuwa sallar juma'a baba Allahu ala qalbi Allah zai bame zuciyarsa wa qaruba ahlul janna wa qurbu ahlul jannati yawmal qiyamah wa sabquhum ila ziyarati yawmal mazidi bihasabi qurbihim min al-imami yawmal juma'ati wa tabkirihim sannan kuma ranar alkiyama ‘yan aljanna za su zama suna kusa da ainihin wato kusancin da mutum zai samu a cikin aljanna kusancin da mutum zai samu ranar yawon ziyada ɗin wata juma'a da aka ce za a yi bayan an gama tashin alkiyama da kuma wato a waɗannan wurare a cikin aljanna da cikin wannan taro gwargwadon saurin da mutum yake yi wajen zuwa juma'a gwargwadon sammakon da mutum yake a nan duniya zuwa juma'a gwargwadon kusancinsa da limamin juma'a to gwargwadon matsayinsa a lahira a cikin waɗannan wuraren alasa an gane hausa da gwargwadon yadda wanda yake zuwa juma'a da wuri a nan duniya yake zama a sahu na gaba-gaba ko na gaba a ranar juma'a to haka zai kasance ranar alkiyama a gaba-gaba a aljanna Allah ka samu a ciki haka kuma an bayan an shiga aljanna idan aka zo yin wannan taro na yawmul mazid wanda mun ji karatu akan shi a makon da ya shuɗe to haka shi ma mutumin da ke zuwa sallar juma'a da wuri zai zama a gaba-gaba a wurin wannan taron lazimu haka shine waɗanda suke zuwa daga baya wanda bai zuwa sai an tada sallah ko ana yin raka'a ta biyu to haka shi ma ranar alkiyama zai zama a baya baya wajen shiga aljanna da wajen wannan taro Allah ya tsare mu al-khassatu rabi'a al-amru bil iktisabi bil iktisali fi yawmiha abu na hudu wanda sallar juma'a ko ranar juma'a take banta da shi shine umarni da ake yi wa musulmai akan su dinga wanka ranar juma'a wa huwa amrun mu'akkadun jiddan umarni da wannan wanka al'amari ne mai girma kwarai wa wujubuhu wajabcin yin wanka ranar juma'a aqwa min wujubil wutri yafi karfi fiye da wajabcin wutri wa qira'atil basmalati fi salah yafi karfi fiye da wajabcin karanta bismillah a sallah wa wujubul wudu'i min masin nisa' ya fi ƙarfi fiye da wajabcin sake alola ga wanda ya taɓa hannun matarsa misali wa wujubil wudu'i min masjid zakari har ila yau wajabcin wanka ranar juma'a ya fi ƙarfi fiye da wajabcin yin alola ga wanda ya taɓa al'aurarsa wa wujubil wudu'i min alqahqaha kuma ya fi ƙarfin wajabci fiye da wajabcin sake alola ga wanda ya kyalkyala dariya fi salati a cikin sallah malamai suna cewa bayan bacin sallar kuma alulama ta baci wa wujubil wudu'i min ruaf kuma wajabcin yafi karfin wajabcin saki alula ga wanda ya habo wal hijama da wanda aka mishi qahu wal qai da wanda ya amai wa wujubis salati ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi tashahhud al akhir da kuma wajabcin yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati shi da mutan gidansa a tahiya ta karki wa wujubul qira'ati alal ma'mumi da wajabcin cewa dole mamu da ke bin liman ya karanta Fatiha ko da liman na karatu a bayyane in muka lura jama'a duka waɗannan masail ne waɗanda akwai khilaf tsakanin malaman fiqh game da wajabcin su ko ba wajabci ba mas'ala game da saki alula ga wanda ya taba mace ko wanda ya taba azzakarin sa ko wajabcin wutiri ko karatun bismillah a sallah sake alula ga wanda ya amai ko aka mashi ƙaho ko ya haɓo karatu a bayan liman duka wannan masail ne khilafiya kenan koda suna da wajabci koda malam na karkata a cikin fatawarsa game da wajabci dangane da su to wajabcin yin wanka ranar juma'a da yana gaba da waɗannan ba wata rana kuma a cikin mako da ya zama dole sai kai wanka a cikinta in ba juma'a ba ina fata mun gane wannan jama'a walinnasi fi wujubihi thalathatu aqwali sai malam yace malamai suna da zantuka guda uku game da wajabcin yin wanka ranar juma'a annafiyu wal isbatu wat tafsilu akwai wanda suka kore cewa ba dole bane akwai wanda suka ce dole ne kai wanka irin na addini ranar juma'a akwai kuma zance na uku shine at-tafsil wanda suka bambance baina man bihi ra'ihatun yahtaju ila izalatiha tsakanin wanda yake da wani wari a jikinsa wata annakiya wanda yake da bukata zuwa ga ya kauda ita fa yajibu alaihi wannan sai zama wajibi ne akan shi wa man huwa mustaghnin anhu da kuma wanda zai wadatu daga wankan saboda babu da ta a jikin shi fa yustahabbu lahu sai a ce shi ma duk da haka mustahabi ne gare shi wasalafatu li ashabi ahmada duk waɗannan zantuka guda uku wanda suka ce dole wanda suka ce ba dole bane wanda suka ce wajibi ne ga wanda yake da datti mustahabbi ga wanda ba shi da datti maganganun guda uku dukan su al-Imamu Ahmad da shi da malaman mazhabinsa duka sun faɗi wannan maganganun al-muhim jama'a wanka ranar juma'a na daga cikin khasa'is na ranar juma'a kuma sahihiyar magana shine wankan juma'a wajibi ne matukar mutum yana musulmi kuma ya balaga zai je sallar juma'a wajibi ne ya wanka wasu malaman ma suna ganin hadda wanda zuwa bata hau kan shi ba kamar mata da yara da marasa lafiya dan sha'ira ce daga cikin sha'air na addini sannan wankan yana ƙara ƙarfi ga wanda yake da wani datti domin ga hadisi nan kissar ainihin sayyidina Umar da shi da ainihin sayyidina Usman wanda Usman ya zo masallaci a makare ranar juma'a sayyidina Umar ya ce kai hadda kai ma kake zuwa masallaci a makare ce wallahi ranka yade daga kasuwa ma ne yake daga kasuwa ma kake ma baka yi wanka ba kuma ina ba ta fahimci wannan jama'a ma'ana shi kanshi rashin yin wankan wani laifi ne mai zaman kanshi kenan sannan wanda kuma har yake da wani datti kaman bakanike ko wanda ya yi aikin ƙasa a gona ko a wajen gini a site na gini ko mahauci ko wani wanda yake da datti ko wanda ya kwana biyu bai wanka ba to wannan nashi ya fi tsananin wajibci saboda ba a so a je masallacin juma'a a je yana wari a ji mutane suna wari ina fatan fahimci wannan jama'a shi sa zamu zo mu ji daga cikin khasa'is din kuma har ila yau akwai sanyawa masallacin juma'a turare a sa turare na ƙanshi mai hayaki a turara masallaci za ka ji har akwai mutanen da akwai mutum masallaci kuma aikata masallaci a zamanin sayyidina umar akwai wanda aikin shi kenan aikin da aka ba shi kenan kawai ranar juma'a ya je ya siyo turare ya zo ya hura a cikin kasko ya tabbatar masallacin nan ya turaru yadda kowa in ya shigo zai ji ƙanshin shi wannan na daga cikin sunnar da ake wasa da ita ƙwarai yanzu a masallatai Allah ya tsare mu الخاصة الخامسة التطيب فيه abu na biyar daga cikin abin da sallar juma'a ko kuma ranar juma'a take banta da shi akwai sanya turare wa huwa afdalu min at-tatayyibi fi ghayrihi min ayyamil usbu sanya turare a ranar juma'a yafi falala fiye da sanya turare a sauran ranaku waɗanda ba ranar juma'a ba al-khassa sadisa as-siwaku fihi abu na shida wanda juma'a take banta da shi shine yin aswaki goge baki da aswaki ranar juma'a walahu maziyya ala siwaki fi ghairi ranar juma'a tana da ƙarin daraja wajen yin aswaki fiye da sauran ranaku ma'ana ko da yake ya zama mustahabbi yana daga cikin abin da ake kwadaitarwa mutum yayi a dukkan ranaku amma wannan kwadaitarwa ta fi ƙarfi a ranar juma'a al-khassa sabi'a at-tabkiru lis-sala daga cikin abubuwan da juma'a take banta da su na bakwai shine yin ainihin asubanci tun da zaran gari ya waye sai a tafi masallaci karfe tara ko goma ko takwas da rabi za a yi sallah karfe ɗaya ne ko karfe biyu ko sha biyu ko karfe nawa ne tun da safe sai kai wanka ka kama hanya ka tafi masallaci wannan falala ce babba jama'a amma wannan ya asaf kusan galibinmu ko dukkaninmu muna wasa da ita ba ma ɗauka wannan ma matsayin wani abu da za mu samu lada ƙarƙashin shi kowa zai kama sabga shi ne da wanda yake da sabga da wanda bai da ita kowa jira yake sai ya ji an fara kiran sallah na biyu kamar yadda ake cewa ba ma daga na farkon ba to musamman mutanen da ba su da abun yi ya kamata sai ka istiglalin wannan lokuta idan ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da direbobi da masu sana'o'i za su iya kawo uzurin cewa in gari ya waye suna kama hanya ne su tafi wannan sana'o'i din da waɗannan ayyukan nasu juma'a ranar aiki ce suna zuwa kasuwa ofis da sauran wuraren ayyuka to kuma wanda kake zaune gari banza ko kuma ɗalibi ne kai ranar baka da lacca ko an yi hutun makaranta dama kai dan makaranta ne ya zama dai kana da farak kana da free time ranar juma'a da safe kawai sai ka samu wuri ka zauna ka shantake har sai karfe sha biyu da minti arba'in ka tashi kana neman dan express kafin ka same shi ma an tada sallah wannan babu shakka jama'a asara ce Allah ya tsare al-khassa thamina an yashtagila bis salati wadh-dhikri wal-qira'ati hatta yakhruj al-imam abna takwas shine daga cikin abin da juma'a take banta da shi idan ka je masallaci ka shagaltu da yin sallah kai nafilfili da ambatan Allah da karatun alqur'ani ma'ana in kai nafila raka'a biyu raka'a hudu abin da ya sawaka sai ka zauna kai ta istighfari kai ta salati kai ta hailala da sauransu sannan ka dauki alqur'ani ka karanta ko ka karanta daga haddaka hatta ya kharuja al-imam har liman ya fito babu inda aka ce wani zo ya wa'azi har a same suna free khutba kai daga jin sunan ma ka san dama na yan boko ne dan free khutba me kenan english ne babu shi a larabci wannan bai da equivalent din shi a cikin mustalahat na fiqhun juma'a wani abu da yake equivalent to free khutba saboda babu shi gaba daya cikin fiqh daga cikin bid'o'i ne na wannan zamanin da aka kawo su har akwai har ai ta rigima a masallatai waɗanda suke ana samun mukamai da kuɗaɗe waye zai fure hudu ba waye ba zai ba har sai an raba timetable duk wannan bid'a ce jama'a duk wanda ya je ya zauna bayan yayi nafila ya zauna yayi ambatan Allah yayi karatun alkur'ani ko ya zauna ma yayi shiru shi yafi ba a ce in bukata ta kama za a iya yin wata sanarwa ko wani tunatarwa ba amma ya zama routine duk juma'a da zaran an zo karfe 1 ko 12 da rabi akwai wani wanda zai zo ya fara jawabi har sai liman ya shigo da sunan wai yana yin free khutba to wannan bid'a ne bai da mashiga a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata masallatai musamman na ahlus sunna su daina wannan kuma da sanya cassette na wa'azi da yin wannan abun live duka ɗaya ne duka ɗaya ne babu bambanci amma in bukata ta kama wata rana ana iya yi abinda aka ce ba daidai ba shine ya zama kullun ana yi ya zama al'ada kamar yadda muke ganin shi yanzu a mafi yawan masallatai ina ba ta jama'a mun gane wannan al-khassa at-tasi'a al-insatu lil khutbah abu na tara daga cikin abubuwan da ranar juma'a take banta da shi shine sauraren liman idan yana khutba idza sami'aha idan ka jiyo murya khutban wujuban dole ne ka saurara fi asahil qaulaini bisa zance ɗayan biyu mafi inganci fa in tarakahu idan ko ka kika saurara kana ta yin wata harka da ta hana ka saurare kana laghiyan ka zama mai wasa mai shirme wa mallaga wanda ko duk yayin shirme a wajen sallar juma'a fala juma'ata lahu juma'a shi ta lalace daga cikin abin da aka hana kamar yadda zamu zo mu ji har da ce ma wani yi shiru in ana cikin hudu ba kaga wannan surutu karkace mai shiru ka rabu da shi domin cewa ya shirin nan kai ma ka fada cikin irin aikin da yake wasa da ƙasa mutum ya dinga sa hannun shi yana zana ƙasa ko yana wasa da tsinke shi ma babu kyau ranar juma'a to ina kuma ga wasa da waya hannu ana hudu ba ga mutum ya zaro waya yana ta taba tabe ya latsa nan ya taba nan ya shiga nan ya fita can duk wannan lagau ne ma'anar lagau kuma game da juma'a shine mutum ya lalata juma'a shi وفي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه انصت فلا جمعه له اتكين مسند امام احمد اتكين wani dogon hadisi wanda ahmad din ya fitar da shi da al-imam abu dauda bukhari ya fitar da shi a takeice shi da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace ma dan uwan shi ranar juma'a alhalin liman na huduba yace da dan uwan shi mai surutu kai shiru to ba shi da sallar juma'a har yara da ake zuwa da su jama'a in suna surutu ba a ce musu su shiru dan garin cewa su shirin ka ƙara yawan masu surutu ne abinda ake so a ji tsit kaman babu kowa a wajen ana huduba dan huduban nan ita ce madadin raka'a biyu na farkon azhar waɗanda aka mai da su raka'a biyu aka rage biyu a cikin sallar juma'a to kaman an riga an fara sallah ne abinda ake so a saurari liman a ji me yake faɗa kai malam albani nasiruddin har sai da ya magana akan koda salati ba a yi illiman yace an rasulullahi to ba a bin murya shi a ce sallallahu alaihi wasallama karanta al'ajwatin nafi'a har wannan salatin da ake yi yace shi ma na daga cikin magana tunda manufa ita ce sauraro to ba a ce ka maida magana wata magana ba za ka yi magana ne kawai idan liman ɗin ya yi magana da kai kamar ya nemi shaidarka ko ya tambaye ka wani abu ko ya ce ka tashi kai nafila ga wanda ya zauna bai nafila ba musamman to a irin nan ne kadai ya halasta kai magana karanta wannan littafi na malam albani mai suna al-ajwatu an-nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a jama'a ina fatan muna gane waɗannan maganganu al-khassa al-ashira qira'atu suratil kahfi fi yawmiha daga cikin khasa'is na wannan rana ta juma'a akwai karanta suratul kafi alhamdulillahi allazi anzala ala abdil kitaba ko zaka karanta wannan sura tsab a ranar juma'a ka samu lokaci daga fitowar alfijir har kafin faduwar rana ya zama dai juma'a bata wuce ba alhalin sai ka karanta wannan sura faqad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an ruwaito daga manzon Allah cewa man qara'a suratul kafi yawmal juma'a sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila anani samai wanda ya karanta suratul kafi ranar juma'a wani haske zai fito daga ƙasan kafar shi ya tashi har zuwa cikin sararin samaniya yudhi'u bihi yawmal qiyama ranar alkiyama wannan haske shi da dinga haskaka mishi gaban shi wa gufira lahu ma bainal juma'ataini kuma za a gafarta mishi abin da ke tsakankanin waɗannan juma'o'i daga juma'a zuwa wata juma'a wannan hadisi jama'a bai inganta ba malam muhammad nasiruddin albani ya tabbatar da rauninsa a cikin littafin da'ifu targhib wa tarhib a lamba ta 447 wa zakarahu sa'id ibn mansur min qawli abi sa'id al-khudri wa huwa ashbah malam sa'id dan mansur a cikin sunan dinsa ya ambaci wannan hadisi a matsayin fatawar abu sa'id al-khudri al-khudri radiyallahu anhu kuma wannan magana inji ibn qayyim ita ce maganar tafi kama da gaskiya wannan shine daidai cewa hadisin ya tabbata ne kawai mawqufan ala abi sa'id a aikace an samu baya fasa karanta suratul kafir ranar juma'a sannan kuma ya faɗi falalarta wanda kuma irin wannan falala irin abin da malamai suke cewa ne ba a faɗan shi da ra'ayi don haka sai a ɗauka yana da hukuncin marfu'i a takaice jama'a ya tabbata a sunnace cewa ana karanta suratul kafir ranar juma'a na daga cikin khasa'is ɗinta da haka sai mutum ya kokari ka koyi karatunta in baka iya ba ka haddace ta in baka riga ka haddace ba kuma ka kokarta duk ranar juma'a ka dinga karanta ta daga tsakanin fito alfijir zuwa faduwar rana ka samu rabin awa da za ka zauna ka karanta susul kafi Allah ya samu dace na'am eh نعم نعم نعم ban gane abin da kake tambaya eh hmm kwarai kuwa ma'ana ana nuna maka cewa aswaki ya tabbata tare da kowace sallah kuma akwai ƙarin falalashi da mustahabbancin shi ranar juma'a musamman ko da mutum bai samu yana yi kowace sallah ba to kada a ce mako ya kifa bai yi ba eh alhadiyatu ashara ta goma sha ɗaya daga cikin fada'il na ranar juma'a أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه cewa ba a kyamatar da yin sallah ranar juma'a daidai sanda rana take gotawa daga gabas zuwa yamma a wurin shafi'i da shi da wanda suka dace da shi Allah ya ma shafi'i rahama wa huwa ikhtiyaru shaykhina abul abbas ibn taymiya ibn al-qayyim yace kuma wannan mazhabin shine abinda malaminmu Abul Abbas Ibn Taymiyyah Allah gafarta mishi yake akai walam yakun ikmaduhu ala hadith laysin an mujahidin an abil khalil an abi qatada an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha salata nisfan nahari illa yawmal jumaa yace kuma shi malaminmu ba wai ya dogara da wannan hadisi ne da ake kafa hujja da shi hadisin Abu Dawuda wanda daga Layth daga mujahid daga abil khalil daga sahabi abu qatada Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah din yana kyamatar ayi sallah tsakiyar rana in ba ranar juma'a bane qala yace shi manzon Allah inna jahannama tusajjaru illa yawmal juma'a saboda ita ita jahannama ana hura wutarta ana ƙara ruguguta wutarta in ba ranar juma'a ba wannan hadisin shine ya shahara a fiqihanci ana hujja da shi game da halaccin wannan mas'ala ta yin sallah ranar juma'a daidai zawali ga waɗanda suka ba da fatawa da haka su ne shafi'iyya amma hadisin bai inganta ba shine ibn al-qayyim yake sunna maka cewa duk da malamin su ibn taymiya ya goyi bayan halaccin yin sallah amma ba da wannan hadisi yake hujja ba saboda hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi al'imamu ainihin abu dawuda ya fitar da shi malam albani nasiruddin a cikin da'ifa abu dawuda lamba ta ɗari biyu ya tabbatar da rauninsa kamar da kuma ga raunin nan kana gani kirikiri wannan lais da aka ce da kuma ainihin a cikin littafin da'iful jami a lamba ta dubu da ɗari shida da hamsin da tara a taƙaice jama'a asali ba bai halasta a yi sallah daga cikin lokuta uku da aka hana yin sallah akwai sanda rana ta ainihin zo tsakiya kafin ta gota da kuma sanda take fitowa ko da lokacin da take faduwa sanda ta yi ja to amma sai zama ranar juma'a ya halasta a yi sallah a wannan lokacin al-imamu shafi'i da shi da wasu malamai sun ba da fatawa da haka ibn taymiya shi ma ya ba da fatawa da haka amma sai malam ibn al-qayyim ya marmaza ya ce amma ba da wannan hujjar ta shahara ba wa inna ma kana atimaduhu ala anna man jaa ila al-jum'ati yustahabbu lahu an yusalliya hatta yakhruj al-imam ya dogara ne da cewa wanda ya zo ranar juma'a ya je masallaci mustahabbi ne gare shi ya ta yin sallah har zuwa liman ya fito wa fil hadith sahih لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع ما استطاع من طهور ba mutumin da zai yi wanka ranar juma'a sannan yayi tahara yayi tsarki ma'ana ya sa kaya masu tsarki iyaka iyawansa wayudahina min duhunihi ya dauki man shafawa ya shafa a jikinsa aw ya massa min tibi baitihi ko ya dauki turare wanda yake da shi a gidansa ya shafa a jikinsa thumma yakhruju sannan sai ya fita ya kama hanyar masallaci fala yufarriqu bayna thnaini baya yin wani waswasi ba abin da ke zuciyarsa in banda zuwa sallah thumma yusalli ma kutiba lah sannan ya je masallaci yayi sallah gwargwadon abin da Allah ya kaddarta masa thumma yunsitu sannan ya saurara idza takallama al-imam a lokacin da liman ke jawabin huduba duk wanda ya haka illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra za a gafarta mashi zunubin da ya yi tsakanin wannan juma'a da juma'ar da ta wuce ta makon da ya shuɗe wannan hadisi bukhari ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata kaga ya zo da ainihin magana akan cewa thumma yusalli ma kutiba lahu to kenan in ya zama daidai sanda ya isa masallacin ko yana cikin yin sallah har zawali ya zo ma'ana rana ta take wannan ba zai hana shi ci gaba da yin sallah ba wannan ita ce hujjar da ibn taymiya ya dauka daga cikin wannan hadisi na bukhari fanadbuhu ila salati ma kutiba lahu sai zama an kwadaitar da shi akan yin sallah fanadabahu ila salati ila ila salati ma kutiba lahu aka kwadaitar da shi akan yin sallah gwargwadon abin da Allah ya huwace mishi walam yamna'ahu min anha illa fi waqti khurujil imam ba a ce ya bar yin sallah ba sai daidai lokacin da liman ya fito da ana so ya bar yi lokacin da rana ta take da sai a ce yayi sallah har zuwa lokacin da rana ta take amma sai aka ce yayi sallah har zuwa idan liman ya fito sai yayi shiru ya jira ya ji abin da liman zai ci wali hadha qala ghayru wahidin min as-salafi minhum Umar ibn al-Khattab dan haka aka samu malamai da dama daga cikin magabata tun daga kan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wa tabi'ahu alayhi al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad dan Hanbali ya biyewa ainihin Umar dan Khattab radiyallahu anhu game da wannan fatawa cewa khurujul imami yamna'us salah fitowar liman yana sanya yin nafila ya zama an hana sai dai ga wanda bai riga yayi ba wa khutbatuhu fara hudubar liman kuma ba tamna'ul kalama ita kuma tana hana yin magana wa ja'alul mani'a min salati kaga sai suka sanya abinda zai hana ayi sallah khurujal imam fitowar liman lantisafan nahari ba wai yin tsakatsaki da rana take yi ba wa aida mala yace ha ila yau fa innan nasa yakununa fi masfil masjidi tahta suqufi mutane suna kasancewa a cikin masallaci a ƙarƙashin rufin kwano ko rufin masallacin wala yash'uruna bi waqtiz zawali ta yadda ma ba za su san lokacin zawali yayi ba war rajulu yakunu mutashaghilan mutum kuma zai zama ya shagaltu bis salati yana ta sallah la yadri bi waqtiz zawali bai san lokacin zawali yayi ba wala yumkinuhu an yakhruja kuma an riga an cika waje ba zai iya fita ba waya takhatta riqaban nasi dan in zai fita sai ya dinga ya dinga daddafa wuyayen mutane wanda ya daga cikin laifukan da aka hana ranar juma'a ka zo ka dinga ratsa sahu dan kana tunanin ga wani wuri can a gaba da kaga wato fusha da kake so ka shiga ba kyau idan ga mutane suna yawan yin wannan jama'a don Allah a daina ba daidai bane idan ka zo sallar juma'a inda ka samu fili na karke kai ka zauna ko ka hango wani wuri a can gaba ba kyau ka dinga dafa mutane wai su kauce zaka wuce ba kyau wannan idan kana son ka samu wuri tun farko sai ka zo da wuri tare cewa wannan ya daga cikin al'adun da mutane suka saba ba ma sajin cewa laifi ne kusan duk masallacin da kaje in ka zauna za ka yi observing mutane suna yin wannan abu to kaji wanda ke ciki ma ba daidai bane ya kokarin fitowa dan kada ya ce sai ya dinga dafa wuyan mutane ina kuma ga wanda yake waje ya zo a latti amma yana hangen wani wuri a can gaba wai shi sai ya shiga gaba me hana ya zo da wuri yana son gaba wa yanzuru ila shamsi wa yarja kaga mutum ba zai samu halin ya ce bari ya fita waje ya je ya kalli rana ya ga ta yi zawali ma'ana ta gota daga tsakiya ta yi yamma sannan ya dawo ya daina yin sallah wala yushra'u lahu zalika shari'a bata daura mishi wannan ba dan wannan akwai haraj a ciki a ce kana so ka san yaushe zaka daina yin sallah sai ka fita ka je ka dubo rana ka dawo shari'a bata daura maka wannan ba kenan akwai halaccin ka ci gaba da yin sallah har zuwa shigowar liman da zarar liman ya shigo a lokacin duk wani wanda yake nafila sai ya katse na filfili sun isa ka wa hadithu abi qatada ta haza wannan hadisi na abu qatada riwayan al-imam abu dawuda din can qala abu dawuda huwa mursalun abu dawuda yace hadisi ne mursali li'anna abul khalili lam yasma min abi qatada domin abul khalili da yace yayi riwaya daga abu qatada to bai ji daga gare shi ba da haka akwai in qata'i kenan war mursalu idza tasala bihi amalun amma hadisi mursali in aka samu ya haɗu da aiki a aikace ana aiki da irin wannan fatawa wa'ada da hu qiyasu kuma ƙa'idar ƙiyasi na hukunce-hukuncen shari'a ta goyi bayan shi au qawlu sahabiyyin ko magana wani sahabi ta goyi bayan wannan abin da hadisin ke karantarwa au kana mursaluhu ma'rufan mursiluhu ma'rufan bi ikhtiyari shuyukhi ko kuma ya zama wanda ya irsalin mutum ne da aka san cewa yana zaben malaman da zai riwaya daga gare su wa ragabatihi anir riwayati anid du'afa kuma aka san cewa mutum ne wanda yake yana kyamar riwaya daga masu rauni wal maturukina da ababan watsi kamar al, kamar al-Imam Malik misali wanda yake baya riwaya daga masu rauni kamar irin su Shu'ba da makamantansu wa nahwi zalika da abu makamancin wannan wanda zai iya karawa abin da mursalin nan ke karantarwa ta goma shi ya ƙatadi ƙuwatu wani hau zalika mimma ya ƙatadi ƙuwatu da abubuwa irin waɗannan wanda za su iya hukunta ƙara wa mursal ɗin ƙarfi umila bihi to irin wannan lokacin za a yi aiki da mursal wannan wani taƙiƙi ne da malam ke kawo mana a bisa mazhabin malaman fikihu taƙiƙi ne wannan daƙiƙun jiddan wa mati game da yaya ake aiki da hadisi mursal duk da yake shi wannan hadisin a yadda yake haka ba mursali bane a istilahance sai dai a ce akwai inqita'i a cikin sa amma ya kira shi da mursali bisa tajawuzan asali malaman hadisi suka ce al mursalu indana wa inda ahli al ilmi bil akhbari laysa bi hujja kamar da imam muslim ya faɗa a cikin muqaddima ta as-sahih mursal yace a wurin mu musu imam muslim da wurin malaman hadisi ba a hujja da mursali shine tabi'i yace annabi ya ce ba tare da ya ambaci sabon da ya gaya masa to amma ana nan aka samu marasil suka zama wani abu ya ƙara musu ƙarfi shine kaman aikin magabata aikin sahabbai da tabi'ai ya ga suna yin wata ibada ala muqtada ma fil mursal ya dace da abin da mursalin ke faɗa ko a samu wani sahabi ya bada fatawa da irin abin da mursalin ke faɗa ko ya zama ƙiyasin ƙawa'id na shari'a kawa'id amma na shari'a na taysir da ainihin saddu zari'a da ire-iren suna nan tsewa a samu wata ka'ida ta goyi bayan wannan mursalin ko kuma ya zama cewa mutumin da ya irsalin an san shi baya riwaya daga maturukai da da'ifai to wannan yana ƙara wa mursali ƙarfi sai a yi aiki da shi a ba da fatawa da shi malam fiƙi suna amfani da wannan wajen ba da fatawoyi ko kafa ƙa'idoji na fiƙi ina fata mun gane wannan jama'a to don haka yana so ne nuna cewa anan wannan mursalin da ya zo wannan hadisin da ya zo game da cewa a yi sallah ranar juma'a har sanda rana ta take ba za a daina ba har sai idan liman ya fito to akwai ayyukan magabata waɗanda suka ƙara mushi ƙarfi da shawahid a cikin shari'a wanda suke goyon bayan a ci gaba da aiki da shi wa aidan faqad adadahu shawahid ukhra kuma har ila yau an samu su shawahid sun ƙara wannan magana ƙarfi منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال كما أبن إمام الشافعي أنبت على تافن سيتي روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم ya hana a yi sallah ranar juma'a ya hana a yin sallah sanda rana ta take in ba ranar juma'a ba a wannan rana ana iya yi har zuwa sanda liman ke fitowa haka za rawahu rahimahullahu fi kitabi ikhtilafil hadith haka shafi'i ya ruwaito wannan magana Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi mai suna ikhtilaful hadith wa rawahu fi kitabil juma'a ya sake ruwaito shi a cikin kitabul juma'a yace haddathana ibrahim ibn muhammad عن إسحاق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دو أن إسناد جيني يكي كاوم وأن مغانا وقد رواه البيهقي في المعرفة هكا بيهقي ما يفتر أتكل تافنش المعرفة من حديث عطاء ابن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قال سبين سكتي da abu sa'idin da abu huraira suka ce kanan nabiyu sallallahu alaihi sallama yanha anis salati nisfan nahari illa yawmal juma'a manzon Allah ya kasance yana hana sallah a tsakiyar rana in ba ranar juma'a ba walakin na isnadahu fihi man la yuhtajju bi yace amma wannan isnadin da kaji a cikin shi akwai mutumin da ba a hujja da shi mai rauni ne qalahu al-baihaqi haka baihaqi ya fada qala sannan bai haƙi ya ce walakin idan bammat hadhihi al-ahadith ila hadisi abi qatadata ahdathat ba'd al-quwwa amma an kada waɗannan hadisai da hadisin abu qatada sai su ƙara wa magana wani nau'i na ƙarfi cewa magana tana da asali qala shafi'i shafi'i yace min sha'anin nasi at-tahjiru ila al-jum'a yana daga cikin abinda mutane suka saba al'adun mutane shine yin asubanci fita da wuri zuwa juma'a wassalatu sai su ta yin sallah ila khurujil imami har zuwa liman ya fito qala al bayhaqi sai bayhaqi yake cewa allazi ashara ilaihi shafi'i mawjudun fil ahadith as-sahiha wannan magana da shafi'i ya ishara cewa mutane suna fita da wuri zuwa sallah to shafi'i yayi ishara zuwa gare shi amma akwai shi a cikin hadisai ingantattu wa huwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama raggaba fi tabkiri ila aljuma'a daga cikin hadisan shine hadisan da suka zo suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar zuwa ga sallar juma'a da wuri kamar wancan hadisi na Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da ainihin Imam Nasa'i da Tirmidhi da sauran malamai wanda manzon Allah yake cewa wanda ya fita a lokaci na farko kaman yayi sadaka da raƙuma wanda ya fita a lokaci na biyu kaman yayi sadaka da saniya a lokaci na uku kaman yayi sadaka da rago a lokaci na hudu kaman wanda ya sadaka da kaza a lokaci na biyar mutum zai samu ladan kaman wanda ya sadaka da kwai yace daga nan kuma shikenan da zaran liman ya fito mala'ikun da ke daukan wannan attendance na falalar sammako din sai su rufe gaba ɗaya littattafansu na ɗaukan wannan bayanai su ma sai su samu sahu su zauna don sauraron huduba daga nan duk wanda ya zo bayan fara huduba to ba shi da ladan attendance bai da lada na huzur a kan lokaci kaga yanzu wannan hadisin yana nuna mene kwaɗaitarwa a kan fita da wuri wa fi salati ila khurujil imami min gairi istisna'in kamar yadda kuma hadisai suka zo don nuna kwadaitarwa akan yin sallah har zuwa lokacin da liman zai fito ba tare da an togace wani lokaci ba wa zalika yuwafiqu hadhihi al-ahaditha allati ubihat fiha as-salatu nisfa an-nahari yawm al-jum'a kaga wannan ya dace da sauran hadisai waɗanda suka zo waɗannan hadisai da suka zo akan bayani akan halaccin yin sallah ranar juma'a har daidai tsakiyar rana waruwinar ruksa fi zalika an ata ibn al-qayyim yace kuma mun ruwaito mun samu riwaya daga tabi'i ata da tawus wal hasan wa makhul daga waɗannan malamai cikin tabi'ai atau dan abi rabah da tawus da alhassan ibn abil hassan albasari kenan da makhul dukkaninsu sun ba da fatawa akan halascin ci gaba da yin sallah ko da rana ta zo ta take tsakiya ranar juma'a matuƙar lima bai fito ba qult ni malam ibn al-qayyim sai nace ikhtalafa an-nasu fi karahati salati nisfan nahari ala salatati aqwali mutane fa malamai kenan sun yi sabani game da shi kanshi asalin ma karhancin sallah din a tsakiyar rana ala salasati aqwalin zuwa ga zantuka uku ahaduha daya daga ciki annahu laysa waqti karahatin bihalin cewa babu wani karhanci gaba daya wa huwa mazhabu malik wannan shine mazhabin imam malik asai mazhabi na biyu annahu waqtu karahatin fi yawmil jumu'ati wa ghayriha cewa da ranar juma'a da kuma ran da ba juma'a ba duka babu kyau makruhi ne wa huwa mazhabu abi hanifata wal mashhuru min mazhabi ahmada wannan shine mazhabin abu hanifa kuma shine abin da yafi gama gari a cikin mazhabin abu hanifa wa salisu na uku annahu waqtu karahatin illa yawmal juma'a cewa an karhanta yin sallah idan rana ta take in dai ba ran juma'a ba falaisa bi waqti karahati masu wannan magana suka ce ranar juma'a ba a kyamatarwa wa hadha madhhabu shafi'i wannan shine madhhabin al-imam shafi'i Allah ya musu gafara gaba ɗayan su jama'a ina fata mun gane wannan sai malam yace asaniya ashara siffa ta goma sha biyu daga cikin abin da ya tabbata na falalar ranar juma'a wanda ta ɗara sauran ranaku da shi akwai qira'atu suratul jumu'a wal munafiqina karanta suratul jumu'a a raka'a ta farko ta sallar juma'a da suratul munafiquna a raka'a ta biyu ta sallar juma'a aw sabbih wal ghashiya ko kuma karanta suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la da suratul hal ataka hadithul ghashiya wannan a raka'a ta farko sabbi kenan al ghashiya a raka'a ta biyu a sallar juma'a fi salatul juma'a faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ƙara'u bihinna fil juma'a manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance yana karanta waɗannan surori a ranar juma'a wata rana ajiya karanta sotil juma'a raka'a farko raka'a ta biyu sotil munafiquna wata rana kuma sabbih isma rabbikal a'la raka'a farko hal ataka hadithul ghashiya raka'a ta ainihin biyu wannan hadisi malam yace zakarahu muslimun fi sahihihi al-imam muslim ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa daga ainihin wato a cikin babi da ke magana akan karatu a sallar juma'a daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda wa fihi aidan har ila yau a cikin littafin muslim annahu sallallahu alaihi sallama kana yaqra'u fiha bil juma'ati wa hal ataka hadithul ghashiya wata rana yana karanta suratul juma'a da hal ataka hadithul gashiya ma'ana ya ɗauko juma'a raka'a farko raka'a ta biyu hal ataka hadithul gashiya wannan ma muslim ya fitar da shi daga sahabi nu'manu dan bashir sabata anhu zalika kulluhu duka wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abinda ake so da limaman juma'a sai su bi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su dinga karanta waɗannan surori a cikin sallolinsu don su samu albarkar biyayyar sunna da ainihin zaman lafiya da daɗin da ke cikin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala yustahabbu an yaqra'a min kulli suratin ba'daha ba mustahabbi bane ka karanta bangaren kowace sura ka fara suratul juma'a aya uku hudu biyar sai kai ruku'u ba mustahabbi bane ka fara suratul munafiquna aya ɗaya biyu uku hudu biyar sai kai ruku'u ba mustahabi bane aw yaqra ihdahuma fi rak'atayn ko kuma ka raba ta gida biyu juma'a rabi a raka'a farko rabi a raka'a ta biyu haka ko sabbi ko gashiya ko wacece daga cikin wannan surori ko munafiqun ba cewa akai ka karanta bangaren ta ba ko kuma ka raba sura ɗaya raka'a biyu ba a'a suratul juma'a cikakkiya a raka'a farko sotul munafiquna cikakkiya a raka'a ta biyu haka sabbi cikakkiya a raka'a farko gashiya cikakkiya a raka'a ta biyu ina fata mun gane jama'a kar ka rage ka karanta ayoyi ka bar saura ko ka raba sura ɗaya a cikin raka'a biyu duka wannan ba mustahabi bane saboda ba haka annabi yayi ba fa innahu khilafu sunnah dan wannan ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malam yace wajuhalul a'immati yudawimuna ala zalika amma za ga limamai jahilai wanda ba su san sunna ba suna yin wannan abin da aka hana kuma kullun haka suke limami kuma jahili wani riko Allah akwai su da yawa ko wanda ba su san karatu ba ba su san sunna ba ba su aiki da ita ba su iya li'irabi ba ba su iya huduba ba ba su iya komai ba sun dai samu opportunity kawai sun fi sauran jahilan taurin rai sai a ba su limancin juma'a sai su to mutane irin wannan katobara su ta yin kurakurai su ta saba wa sunna har kuma abin ya zama ya bugari an saba har a ɗauka ma shine daidai irin yanda yanzu limamai suke yanzu kamar lafazin qumu ila salatikum yarhamukumullah da dukkanin limamai suke faɗa ƙarshen hudubar su a ina aka samu shi ba inda aka samu shi baka taba jin wata huduba da ake kanta ta manzon Allah ko ta sahabbai suna faɗa haka ba amma zaka ji limamai suna faɗa amma wani bai faɗa ba za ka ga shi ya ya kale a ina aka samu wannan ya zama shine abin da ake gama huduba da shi rike sanda bayan an mumbari a ina aka samu limamai suna yi hayyin su abubuwa da dama ga sunan na shirme da ƙauyanci da kuma yin huduba da hadisai matattu annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza babu takhriji babu ingantawa ai tawa annabi ƙarya a mumbarin juma'a hadisan rajab ne hadisan falalan ashura bin nan ne cika ciki ne hadisan abin nan ne nisfu sha'bana zakai ta jin su alama daris sana a bakin limamai kuma a masallatan ahlus sunna nas'alullahi al'afiya الثالثة عشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع cewa ranar juma'a daga cikin falalarta to ranar idi ce sallah ce wadda take maimaituwa kowane mako wa qadrawa abu abdullahi ibn maja fi sunanihi min hadisi abi lubana ibn abdul munzir qala al imamu abu ibn maja ya ruwaito a cikin sunan dinsa daga hadisin abu lubana Allah ya ƙara masa yadda ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama, manzan Allah ya ce, Inna yawmal juma'ati sayyidul ayyami, lalle ranar juma'a ita ce sayyidina jagora a cikin ranaku, wa a'azamuha inda Allahi, ita ce rana mafi daraja a wurin Allah, wa huwa a'azamu inda Allahi min yawmil adha. Ranar juma'a ta fi falala a wurin Allah fiye da ranar layya, wa yawmil fitri, ta falala a wurin Allah fiye da ranan sallah karama fihi khamsu khilalin akwai abubuwa guda biyar a ranar juma'a khalaqallahu fihi adama a wannan rana ne Allah ya halicci adam uban mutane wa ahbata fihi adama ila al-ardi a wannan rana ne Allah ya sako da adamu zuwa duniya alaihi salam wa fihi tufiya Allahu adama a wannan rana ne Allah ya dauki rayuwar annabi adam alaihi salam wa fihi sa'atun a wannan rana ta juma'a akwai wani lokaci kankani la yus'alu la yas'alu Allah al-abdu fiha shay'an illa atahu babu wanda zai roki Allah wani abu a cikin daidai wannan lokaci sai Allah ya biya mashi wannan bukata malam yas'al haraman matukar abin da ya roki Allah ba abu ne da ya haramta ba wa fihi taqumu saa kuma a ranar juma'a za a tashi alkiyama ma min malikin malakin muqarrabin ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة باب ون ملائكة دكي قصد الله باب وتسمع ko wata ƙasa ko wata iska ko wasu duwatsu ko wasu bishiyoyi sai ya zama suna jin tsoron ranar juma'a in ban da mutum da aljan wanda kuma shi mutum da aljan sun fi kowa matsala da ranar juma'a sauran halittu duk idan juma'a ta yi har sai rana ta ɗaga sannan suke komawa cikin hayyacinsu suna muraƙaba suna jin tsoron ko za su ji ainihin busar ƙaho ta tashin alkiyama shi ko ɗan adam da shi da aljam sai su ci gaba da harkarsu ta da cewa kuma su ne za su fuskanci matsalar ta fita kowa girma a wannan rana Allah ya tsare mu wannan hadisi ne kyakkyawa al-imamu ibnu maja ya fitar da shi malam ainihin busairi a cikin majma'uz zawaid ya kyautata shi haka malam muhammad nasiruddin albani a cikin ainihin littafin shi na sahihu sunan ibn majah الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها daga cikin sunnoni da falalar juma'a ana so mutum ya sanya sutura wanda take tafi kyau daga cikin suturin da zai iya sanyawa kaya mafi kyau da kake da su faqad rawal imamu ahmadu fi musnadihi min hadisi abi ayyuba qala abu ayyuba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana faɗan cewa man iktasala yawmal juma'a wa massa min tibin in kana lahu wanda yayi wanka ranar juma'a sannan ya shafa turare in yana da wadatar turaren wala bisa min ahsani thiyabi sannan ya sanya tufa mafi kyau daga cikin tufafinsa thumma kharaja sannan ya fita daga gidansa wa alaihi sakinatu yana cikin natsuwa hatta ya atiyal masjida har ya isa masallaci thumma yarka'u in badalahu sannan yayi nafila in ya samu hali walam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ba thumma ansata sannan ya saurara idza kharaja imamuhu a lokacin da limamin sa ya fito hatta yusalli har akai sallah kanat kaffaratan lima bainahuma wannan juma'a za ta sa a goge mai zinuban da yayi a wannan makon wancan da malamai da aka ce walam yu'zi ahadan malamai sun fassara ma'anan cutarwa shine wannan ratsa mutane da zaka dinga yi ka taba ka fada wannan da wancan cewa assalamu alaikum da Allah bari na wuce su buda ma ka wuce ka taba ka fada wannan ka taka kafa wannan ka ba wancan hakuri wannan shine cutarwar da ba a so kai wani shi yasa muna ƙara nanatawa cewa idan ka zo sallar juma'a ya kai musulmi ka zauna a wuri da ka samu na ƙarshe ba tare da ka ratsa ba wannan yana da matukar muhimmanci musulmai su saba da wannan al'ada su tashi daga waccan mugu al'ada da mafi yawan mutane suka saba da ita ta ratsa mutane da dafa mutane da tsallaka sahu don zuwa wani sahu a can gaba Allah ya tsare mu wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad da Ibn Khuzaima kuma isnadin sa kyakkyawa ne na'am a ko liman bai fara hudba ba in dai ka zo ka samu mutane a zaune ba kyau ka dinga tsatsallaka su wani irin aiki to to shine idan aikin naka ana da bukatar shi ta ya zama larura amma in ba da bukatar shi yana na a wannan matsayin menene kula da sahu yayi ne gyara sahu eh ban gane ma'ana aranjin ba shin mutane suna zama ne ba sa jeruwa uku ba sa ba sa ba sa tsaye da sahu ne to ai a zaune ba dole sai an tsaye da sahu a zaune ba an tashi sai a tsayar idan an tashi an miƙe sai a tsaye da sahu ba wanda ya ce a zaune sai an tsaye da sahu in dai ba bukata kawai a daina gaskiya baya daga cikin sunna amma in akwai bukata ga wani wuri ana so a gyara to wannan wanda ya shiga babu laifi kaddara misali yanzu aka ce kada a ratsa idan wani a cikin da ake zafin nan sai suma ba ka ba a raba fita da shi ba kaga ya zama larura wadda ba yadda aka iya amma dan mutane suna zazzaune ko da sawun su bai daidai ba ni a gani na gaskiya gara abu san an tashi sai a gyara a gani na ba karanta ne a ko ina ba wallahu alam na'am kace mene malam na'am ya ƙara lafazin wal wiqar thumma kharaja wa alayhi sakinatu wal wiqar wal waqar kenan ya fita cikin natsuwa da kuma alwaƙaru shine wato a natsa shi ma dai za a ce a cikin natsuwa da kamewa wa fi sunan abi dawuda an abdullahi ibn salam annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu ala al-minbar fi yawm al-jum'a a cikin littafin sunan ta al-imam abu dawuda daga abdullahi dan salam Allah ya kara masa yarda yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi akan minbari ranar juma'a yace ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yawmil jum'a menene damuwar ɗayanku yanzu ɗayanku ba zai iya siyar riga da wando ko kuma mayafi guda biyu ya sai set ɗaya na sutura domin ranar juma'a ba siwa saubai mihinatihi banda kayan shi na aiki da ya saba sawa ya je gona ko kasuwa ko shagon shi na aikin tela ko kanikanci ko aikin fawa nama ko duk wata sana'a wanda yake bukata ko uniform dinsa na makaranta banda wannan kayan da kake sawa da ake ganin ka da shi kullum ka ware kayan juma'a wannan mana daga cikin sunan waɗanda musulmai suka ƙaurace mata wannan daga cikin sunan mahjura wanda ya zama wajibi mu ahlus sunna mu raya wannan sunna ka samu diyadi mai kyau fari mai ban sha'awa wanda yake burge ka sai ka kai ma tela sai ya dinka maka riga da wando wannan na ranar juma'a ne kawai kuma ka dinka wa ƴaƴanka ba za a saka ba sai ranar juma'a kamar yadda uniform ba a sakawa sai za a tafi makaranta wane ne yake barin ƴaƴan shi da uniform a gida na zuwa karatun boko ne kawai da an dawo kuma za a ce a cire saboda ana girmama boko kuma har ya shiga cikin akaliyar yaran cikin mental makeup ɗinsu cewa wannan kayan makaranta ne ba a sawa sai za a je makaranta in an yi hutu ko mako nawa za a yi ba za a gansu da shi ba to haka za a ɗinka musu kayan juma'a su dinga zuwa sallar juma'a da shi wannan hadisi ma hadisi ne hasan al-imam ainihin ma al-busairi a cikin majma'u zawaid ya inganta isnadin sa haka malam muhammad nasiruddin albani ya ainihin kyautata isnadin وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثيابا نمارس من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يو متاني هدوة رانا الجمعة shikenan yana zaune sai ga mutane da kayan aiki kayan uniform wanda ake aiki da su kuma a ce irin kayan yan gareji wanda yayi yayi datti annakiyan bakin mai ko kayan kafinta ga garin katako nan ko wanda ya hau silin yayi datti wani kaya dai wanda yake ba kayan yan gayu ba qala sai ce ma ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhidha thawbayn li jum'atihi siwa siwa thawbay mihlatihi me zai hana ɗayan ku in dai ya samu wadata ya nemi riga da wando waɗanda zai aje don sallar juma'a banda kayan shi na aikin yau da kullum ma'ana manzo Allah ya kwadaitar akan ware kaya kenan na sallar juma'a al-khamisatu ashara annahu yustahabbu fihi tajmirul masjidi na daga cikin abin da ake so a yi ranar juma'a shine sanya wa masallaci turare shine tajmir din a samu asalin tajmir shine turaren wuta irin wanda ake sakawa turaren kanshi wanda za a sa a cikin kasko ko wani mazubi ya kone sai kanshin ya tashi a cikin hayaki to tun da garin Allah ya waye sai a zo a rufe wundunan masallacin gaba daya sai a samu kamar rabin awa a samu wanda za su yi wannan aikin aikin su kenan za a siyo turaren ne a aje a sto wani zai dinga kawowa ne fi sabilillahi a dai san yadda za a samu shikenan sai a dinga a turara masallacin gaba daya yadda zai yi kanshi wannan yana cikin sunna da sabai suka raya فقد ذكر سعيد بن منصور أن نعيم ابن عبد الله المجمر دقى نعيم دن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار عمر بن الخطاب يا بعد عمر نن دج جمعة أسنيا ومسلاتين منزن الله صلى الله عليه وسلم تراري daidai sanda rana take yin zawali qultu ni malam ibnul qayyim sai nace walidhalika summiya nu'aymun al-mujmir dan haka ake ce ma shi wannan nu'aymu din ma al-mujmir saboda aikin shi kenan shi a kuma tun masallaci aikin shi kenan mai turare mai turaren masallaci haka za a karanta al-mujmir ko al-mujammir duka ya halasta a ainihin yare na lugal arabiya asa bi tashdid a ce mujammir ko a ce al-mujmir duk ma'anarsa daya mai sanya turare a masallaci jama'a da haka sai a kula ba masallacin juma'a ba ma har masallatan anguwa na daga cikin ainihin abin da ake yi na raya su a dinga sa musu kanshi kar a dinga barin masallatai suna wari musamman masallatan da suke gefen kwata suke kusa da bayika da makamantansu ba daidai bane abin masallatai haka a wulakance na daga cikin wulakanta masallaci shine a ga masallacinku ba kwa kulawa da shi yadda kuke kulawa da gidajenku idan gidajenku kun goge su kun share to a tabbatar an yi masallaci shi ma haka in ba a mai bato an wulakanta masallaci idan gidajen ku duka akwai filasta da fenti da tiles to wajibi masallaci shi ma a samu shi in ko gidajen ku babu kuka sawa masallaci to nan kuma kun yi abin da ake ce ma kawata masallaci idan masallaci ya zama yafi kowane gida kyau a anguwa to ya zama kawatawa so ake zama irin nau'in mutanen garin yadda suke gidajensu irin yadda ake masallaci idan garin duk ana gidajen ƙasa babu laifi a masallacin ƙasa in ana yin filasta shi ma a mai filasta idan ana rufin kwano ne shi ma a mushi rufin kwano da haka ko da ƙauye ka je za ka musu masallaci kar ka je ka musu masallaci ya zama ya yi zama outstanding a cikin duka gine-ginen garin baya daga cikin sunna ƙawata masallatai su wuce gidajen da ke kewaye da masallacin wajen kyau haka kuma baya daga cikin sunna barin masallatai su gaza gidajen da ke kewaye da wajen wajen ainihin kyau ko kulawa ina fata mun gane wannan jama'a na kwarai kuwa a zamanin ce za a saka air freshener ko a wanda ake ajiyewa a gefe-gefe a kowane yan gayu yanzu da ake sakawa wanda da kanshi yana da batir zai dinga tsirtuwa da kanshi yana yana ƙara kanshi yana nan yanzu haka ake za ga yan gayu suna sashi a ɗakunansu da kanshi yake tsirtuwa kamar tsuntsu an jima kaɗan sai ka ji shu haka sai ƙanshi ya ƙara taruwa wannan yana da kyau na'am eh yana da mini da ake samu shi ko yana da thermostat ne ko mene o abu ne da yan gayu gashi nan kala kala yanzu shi kadai yana zaune kawai haka za ga ba remote ba komai sai kawai ka ji ya feso ƙanshi an jima ma sai ya ƙara fesowa kaga irin wannan zai dace da irin masallatai namu na na zamani irin na bariki din yanzu kuma tunda muna saka shi a gidajenmu sa'annan kuma shi wannan ma asalin da ake na gargajiyan fa yafi kanshi mai kyau ba yanzu duk mata sun koma shi suke amfani da shi tun daga Borno ake zuwa ana siyo musu katan katan ana kawo shi suna siya da kuɗi masu yawa to sai a siya a aje a so din masallaci shi ma a dinga sawa a samu kasko a sai gawayi a aje sai a samu wani a ce wane shi ma almujmir irin wannan da ke aiki da lantarki ko ko dai yayi ne dai kan dai abu masallaci da wani na'am za mu zo kan magana amma abin da ya kamata shine ya kare hudu basa da kafaratul majlis yawwa dan da ita ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cike zantutukan shi yawwa in ya miƙe in ya gama kafaratul majlis shikenan an san ya gama kenan sai a tare sai da ya tare ya kama eh yawa addu'o'i da ake idan akwai bukata ana iya yi amma shi ma kada ya zama wani wato wani cognate part wani wani wato wani bangare wanda yake asasi basic bangare daga cikin bangarorin hudu ba amma inda bukata ana iya yi ana neman ruwa ana neman zaman lafiya ana cikin yunwa ko wani bala'i ko wata annoba babu laifi addu'a amma addu'a da aka saba kullun sai an yi kullun ko kuma cikewa da waccan aya inna allaha ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba har zuwa karshen ta duk wannan na daga cikin abin da yawa yi gari ya zama mutane alaka kai a cikin hudubobin su sai na'am na'am za mu zo magana mala akan hukuncin fasar huduba insha Allah akwai wajen akan hukuncin yin huduba da Hausa ko da Yarbanci ko da Nufanci in kuma za a yi a daidai ina ya kamata a fassara da insha Allah za mu je inda zai magana akan wannan kuma za mu tattauna har za mu kawo maganganun malamai a zamanin nan waɗanda suka ba da fatawa akan ya ya kamata a yi insha Allah magana ce mai zaman kanta na'am eh shi ma za a zo kai ana nan akwai gaba musamman da ita tattauna game da lokacin karban addu'a zai maganganu masu tsayi kwarai game da ita sai ya kawo maganganu wajen ra'ayoyi wajen goma sha biyar sannan ya tantance kuma wanne ne shi yake ganin daidai insha Allah ga yana tun daga inda ce faslun na gaba din nan wa qad ikhtalafa nasu fi hadhihi sa'a eh a dan saurara za a kai wajen insha Allah shi ne sai malam yake cewa as-sadisatu ashara sai kuma ainihin gaba daga cikin gabobin wato falalar ranar juma'a wannan ita ce ta goma sha shida annahu la yajuzu safaru fi yawmiha liman talzamuhu aljum'a qabla fi'liha wa ba'da dukhuli waqtiha bai halasta ba mutum ya kama tafiya ranar juma'a ga wanda juma'a ta hau kanshi baligi lafiyayye namiji da kawai gari ya waye sai ya kama hanya ya tafi bayan rana ta riga ta fito bayan lokacinta yayi amin ma'ana tun daga hantsi kenan na lokacin juma'a na shiga ne daga hantsi har zuwa ƙarshen lokacin sallah azhar to in dai hantsi yayi daga lokacin walaha kamar karfe 9 ko 10 ba daidai bane mutum ya kama hanya ya baggari da sunan tafiya in dai juma'a ta hau kanshi wa amma qablahu amma kafin hantsi falil ulama'i salasatu aqwalin malamai suna da maganganu guda uku وهي روايات منصوصات عن أحمد riwayoyi ne wanda aka faɗe su ƙarara da nassinsu daga alimamu ahmad ahaduha magana ta farko la ya juzu bai halasta ba wasani magana ta biyu ya juzu ya halasta wasalis magana ta uku ya juzu lil jihadi khassa ya halasta ga jihadi kadai waɗannan maganganu jama'a zai tattauna mana su amma a takeice a wannan zamani malamai abinda suka bada fatawa shine kamar malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen an mushi tambaya game da wannan matsala kuma ya ba da fatawa cewa ya halasta mutum ya yi tafiya ranan juma'a da asuba kafin rana ta fito da kuma bayan an yi sallar juma'a da asuba da kuma rana ta fito an riga an yi sallar juma'a to tsakankanin wannan lokutan babu laifin tafiya ya ce wannan ittifaki ne a tsakankanin malamai yace sa'an nan ya haramta mutum ya kama tafiya ranar juma'a bayan rana ta yi zawali lokacin juma'a ya shiga ga wanda ta wajaba a kan shi har sai ya sallaci juma'ar amma ya halasta ga wanda yake da wata larura kamar wanda zai hau jirgin sama ya riga ya yi bukin jirgi jirgi ba ruwan shi baya jira idan bukin ɗin ka ya kama ranar juma'a dole haka baka tafi ko da daidai lokacin sallar juma'a ne ko ga mara lafiya misali wanda za a ɗauke shi daga wani waje a kai shi wani waje a irin wannan zamanin namu da za a ce an yi rifarin ɗin mutum daga nan zariya zuwa asibiti a kano kuma ana buƙatan wannan binciken da za a yi ko wannan aikin da za a yi masa urgent urgent ne yanzu yanzu ake so a kama hanya da shi ya samu hatsari ne ko wani cuta ko wani attack na wani ciwo to kaga yanzu waɗanda za su tafi da shi mara lafiya ne ba ta hau kan shi ba da direban da ƴan uwan shi su kuma lafiyar su kalau to ya halasta a gare su saboda wannan ainihin wato a larura ina ba ta mafi wannan jama'a ya dai magana da dama akan waɗannan amma wannan shine kulasar maganin da ya faɗa halasci bayan asuba kafin mutuwar rana da kuma bayan an yi sallar juma'a rashin halasci idan ana cikin lokacin sallar juma'a da kuma halasci ga wanda yake da bukata har ya buga misalai da gaske irin misalan shine wannan da muka buga game da ainihin jirgin sama ko wani abu ko kuma abokan tafiyarka wanda za ku tafi da su za su tafi su bakka kuma kai baka san hanya ba ko wani abu makamancin haka duk dai abin da yake larura karɓaɓɓiya a mizanin shari'a wanda kuma larura ana kaddata ta ne gwargwadon zuwanta kai da ta faru da kai kai ka san meye kaddartawanta akwai abin da zaka iya jinkirtawa ba ka iya samun matsala ba sai ka jinkirta akwai abin da ba zai jinkirtu ba to wajibi ne sai ka ɗauke shi a ainihin wato larura ka aiwatar da shi a wannan lokaci wallahu ta'ala alam sai malam yake cewa wa amma madhhabu shafi'i rahimahullahu fa yahrimu inda insha'i safari yawmil juma'a ba'da zawali a madhabin shafi'i yace abinda ya haramta shine ka kirkiri tafiyar ranar juma'a bayan rana ta yi zawali walahum fi safari ta'ati wa jahani amma idan ya zama tafiyar da zaka yi zaka je wa'azi ne ko da'awa ko zaka je sada zumunci ne ko gaida mara lafiya ko zaka je jana'iza ne ta wani dan uwanka da ya rasu a wani gari kaga duk wannan tafiyar da suke dauke da da'a ko zaka je jihadi ne to akwai maganganu iri biyu ahaduhuma daya daga cikin su tahrimuhu babu kyau wa huwa ikhtiyarun nawawi shine abinda imamu nawawi ya zaba wa sani na biyu jawazuhu halascin haka wa huwa ikhtiyaru ar-rafi'i wannan shine zaban al-imamu rafi'i wa amma safaru qabla az-zawali falishafi'i fihi qawlani amma yin tafiya kafin zawalin rana shafi'i na da magana guda biyu a kai alƙadim magana shi tsohuwa jawazuhu ya ce ya halasta wal jadid da magana shi sabuwa annahu kasafari ba da zawal ya ce wannan ɗaya yake da tafiya bayan zawali imamu shafi'i yakan same shi da mazhabin shi da magana shafi'i fil qadim da kuma shafi'i fil jadid maka ce fil qadim galibi fatoyinsa da yayi sa'ad da yake kasar yaman maka ce fil jadid fatawar da yayi bayan da ya zo misra da kuma ƙasar bagadaza ya gamu da malamai da ɗalibai kala daban-daban su imamu ahmad su muhammad ibn hasan shaibani ya sake komawa ƙasar misra sai aka samu fatoyin shi wasu caccanza saboda yanzu ya ga wasu abubuwan da bai gani ba da ya samu wasu hadisan da bai samu ba da ya samu wata khibrar da da bayi da ita to sai ka ji an ce shafi'i fil qadim da kuma shafi'i fil jadid ana samun wannan sosai a cikin fatoyinsa wannan nuna alaman malami wanda yake da rayayyen ilimi bai da ainihin wato ba stagnant malami bane ba da skin da riɗi bane wanda ya tsaya akan abu ɗaya da ya karanta tun talatare baya karanta wani abu sabo ballantana ya samu tajdidi a cikin iliminsa imamu shafi'i da imamu ahmad zaka samu suna da yawan canza fatawa saboda yanayi da mutanen da ake bawa fatawar da kuma ƙarin bincike na ilimi da kullum suke sabuntawa a cikin ainihin ayyukansu na fatawa Allah ya gafarta musu wa amma mazhabu malikin faqala sahibu tafri'i a cikin mazhabin imamu malik malam mai littafin at-tafri' wato abul qasim kenan al-basri yace wala yusatiru ahadun yawmul juma'ati yawmal juma'ati ba'da az-zawali hatta yusalli al-juma'a kar wani ya sake ya tafiya ranar juma'a bayan rana ta yi zawali har sai ya yi sallar juma'a wala ba a sa'an yi safira ƙablar zawal babu laifi ya tafiyar kafin zawali wali ikhtiyaru abinda aka zaɓa Allah yi safira idza tsala alfajiru kada ya tafiya bayan fitowa alfijir wa huwa hadirun alhalin yana gida ne hatta yi salliyar juma'a har sai in sallar juma'ar an gama ta amma in yana wani gari ne yana musafir kenan mu kiyaye jama'a dan musafir ma bata kan shi ba idan a ce kai gidanka na Zariya ne amma ka kamo hanyar Lagos ka kwana a wani gari a hanya kuma sai zama washe garin nan juma'a ce ko to kana da maka ci gaba tafiya garin dama kai matafi ne wannan ya shafi hadir ne wanda yake zaune a garin da shine garin su inda iyalansa ko inda yake cika sallah ina fata mun gane wannan jama'a na'am eh hada ita sosai kuwa ko da ma ka ce nan da tashar yari ne kaga zaka iba ma ka yi kwana ba a sallar juma'a ba domin a ɗabi'a tafiya sai kayi za ka iya fahimta mai zai faru za ka iya kama hanyar nan tashar yari kamar ka wuce lukuru sai mota ta lalace yana faruwa haka za ka sai ka bari kai sallar juma'a tukunan sai ka ƙara abin nan insha Allah inda sunan ta tafiya wadda za a yi kasuru to bai halasta mutum ya yi ta bayan rana ta yi zawadi har sai ya sallar juma'a eh fatawoyi ne amma kuma daidai ne ai shine aka ce idan akwai uzuri ayan fada idan akwai uzuri wanda yake karbabbe a shari'a ai su ma sun sai halasta shine da uzuri karbabbe a shari'a ya rage tafasil din meye da meye uzuri karbabbe wannan kuma yana bambanta daga wani zuwa wani ba wai kawai kasancewar shi kasuwanci ko ziyara kadai ya mai da shi karbabbe ba sai an auna shin in baka tafi yanzu ba me zai biyo baya misali yanzu kaddara kana nan Zaria kayanka ne sai aka ce ma ga su can a airport a Kaduna ko a Kano shin dole ne sai ka tashi yanzu yanzu ka je ka clear din su in baka clear din su ba yanzu za su iya samun matsala ne sai ka auna kuma kai da kake kasance kai ka san me zai faru amma wani ne ga nan yana jiran ka zai baka sako na kuɗi a kawo kai kuma kana nan Zaria kuma shi kuma hanya Abuja zai kama kaga wannan ya bambanta da kaya da za a soki kamar wancan kuma na mara lafiya yanzu yanzu ana bukata a je da shi Kano za a yi mishi CT scan daga daga daga hadeja ko daga munjibir misali haka wanda yake jiran jirgi zai tashi da shi yanzu yanzu nan zuwa fatakwal daga kaduna shi koya nan zaria kai da zaka kai shi yar mun larura gare ka haka ne dole sai an auna waɗannan ɗaiɗaiwan larurorin da za su iya halasta haka wanda da ya zama akwai yiwuwar a haƙura to sai a haƙura kaddara misali ana yin kasuwar duniya a kaduna yau juma'a kai kuma kana so ka jiran juma'a kawai sai ka tashi ka kama hanya kaso juma'a nan ko baka je ta ranar juma'a zaka iya zuwa asabar ka sai ka ko kuma sai an sauko juma'an ka je to irin wannan ba larura bace ko kuma daurin aure ne ranar juma'a aka saka shi aka ce a hadeja daga ran zaria to ba larura bace kace zaka je sai dai indai kai ne alwali ko wakilin an so auren ya zama maka dole kenan saura kuma su tsaya sallar juma'a su ba larura bace wannan haka in aka ce ga wani ya mutu asuba in kana nan zaria ran juma'a da safe za mu yi jana'iza ba musulmai ne a can akwai musulmai in an gama sallar juma'a sai ka je ka musu gaisuwa dan sallar juma'a tana gaba da wannan jana'iza haka dai haka dai sai dai in kai ne wakilin gawa wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din to da sai ka ta aunawa sai an ta auna kowanne ɗaya bayan ɗaya ba dan an ce larura kawai shikenan sai ka ta ba kanka fatawa ta sarrai ba na'am na'am na'am eh eh eh na'am to kadara fatawoyinsu ne waɗancan da suka rayu a can zamanin amma mun gabatar da fatawar usaimin hayye kwatance ma da jirgi amma shi ma me yace kar ai tafiya ranar juma'a bayan rana ta yi zawali shi kuma a zamanin mota da jirgi nan da muke ciki yake yawwa daga sanda lokacin juma'a ya shiga kaji ai suka ce al-ikhtiyaru Allah yusafira idza tala al-fajr shine mafi zabi amma sanda ya haramta shine rana ta yi zawali shine sanda ya haramta amma da safe kafin rana ta yi zawali abin da yafi karka tafi idan ka tafi bai kai haramcin ko rashin dacewar wanda yayi tafiyar shi kaman karfe 12 wani rana bai kai ba duk da da safen nan shi ma lokacin juma'a ne amma saboda mazan na a samu inda za a yi sallar juma'a ko a rasa ta wannan lokacin suna da karanci amma shi ma dai ba daidai ba ne in za ka yi tafiya ranar juma'a da an yi asuba sai ka kama hanya gari ya waye maka a hanya eh a to ai halasta babu hila a ciki in ga in kana matsayin matafi duk inda ta same ka sai kai in ka gara ma ana yi sai ka ratsa ka wuce kai matafi ne ana juma'a ma sai ka ratsa ka wuce a takaice dai jama'a ba cewa aka karkai tafiya ranar juma'a ba amma dai ya zama kana da dalili karɓaɓɓe a shari'ance shi ne nake ta buga wani misali al misali yanzu a ce kai examiner ne na neko ko waye kana da kayan jarabawa da zaka kai garin mina ko abin nan soba ko makarfi kuma sai gari ya waye za a ɗauke su a banki a nan zaria dole haka za ka kama ya ka tafi saboda yanzu kuma larurar rayuwar su da ke hannunka haka ma'aikaci wanda yake misali likita ne kana zaune a nan zaria amma wurin post ɗin aikinka yana sami naka asibitin da kake aiki in ka kwana yau juma'a za ka ce baka tafi bane sai an yi azhar sai an yi sallar juma'a da haka mu dinga aunawa shi sa muka kwatanta da abin da yake ya zama maka dole da wanda kuma bai zama maka dole ba daurin aure misali jama'a ko kawai za ka tafi yawo ne cin kasuwar ƙauye ko kasuwar sallah misali za ka je ne kawai ka gari ko kuma irin da mutane suke yanzu kaga wani zai tafiya shi kadai za ka raka shi saboda ba ka da abin yi kawai ka zauna mushi a kujerar mai zaman banza ko shi ma'aikacin gwamnati ne daga zariya za shi kaduna kai kuma ka ce yau wada ma ni ma ina so in kai gyara hansa ina kaduna an ce ba a samun kayan gyaran sai ana bari in bi ka juma'a ta yi koto kai haramu ne a gunka wannan tafiya shi kuma ta halasta gare shi saboda larurar shi ba irin larurar ka bace dan shi in bai je ba ya ci amana aikin da aka sa shi ya ci haram kai kuma baka da wata matsala zaka iya zuwa gobe zaka iya zuwa wani mako zaka iya ma hakura gaba daya to da haka sai an kalli gwargwadon larurorin shi za suka yi dunkula cewa larura karɓaɓɓiya a shari'a da haka sai ka auna wannan abun dole ne sai an yi shi in ba a yi ba za a samu talaf wato shiga tsautsayi na wata rayuwar wasu ko kai kanka rayuwarka ko za a samu wani tawaya a addininka ko rayuwarka ko mutuncinka ko sana'arka za a samu wannan tawayar ko ba za a samu ba da gwargwadon haka za ka yi hukunci ina fata mun gane wannan jama'a dan yanzu wani aure da za a daura a soba in baka je ba za a fasa kai kawai da aka ganka a kasuwa aka baka kati saboda kun yi NYC da angon in baka je ba za a fasa ba wanda zai fasa sai ka zaman ka kawai tun kasuwa ya danganta kai ne sarkin kasuwa ko kai ne shugaban tikka yawa to shine in baka je ba daidai wannan lokacin za a samu talaf zaka zaka shiga cikin shot sai ka tafi shi ne ɗin da ƙa'ida ce muna so sai an ta yi ƙwanƙwana ta ne amma a batta haka kawai a dunkule wallahu alam shi ne sai malam yake cewa wala wa abu hanifata ila jawadis safari mutlaqan to ga mazhabin da zai maka awal abu hanifa ya ce ya halatta a yi tafiya kai tsaye wa kadara wa dara kutani fil afradi min hadisi ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala man safara min dari iqamatihi yawmal juma'a manzon Allah aka ce ya ce wanda duk yayi tafiya daga garin da yake zaune ranar juma'a da at alaihi al mala'ikatu alla yushaba fi safarihi mala'iku za su mashi baka addu'a cewa kada Allah ya haɗa shi da albarka a cikin wannan tafiya sai dai wannan hadisi bai inganta ba jama'a wa huwa min hadisi ibn lahi'a malam albani nasiruddin ya rawaita shi a cikin ad-da'ifa lamba ta 218 wanda inda ya inganta da diyara ba gadama wa fi musnad al-imam ahmad min hadisi al-hakami an muqsim an ibn abbas qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha fi sariya a cikin littafin imamu ahmad musnad kenan daga hadisin hakamu dan utaiba daga muqsimu dan ainihin dan bajara kenan ko muqsim ibnu bajara na'am to wannan inda aka samu matsala a cikin isnadin kenan mu kiyaye wajen alhakam dan utaiba din nan an ce bai gamu da akwai inqita'i tsakankanin shi daga da wannan malami nashi mai suna miqsamu ibnu bajara yace daga ibnu abbas radiyallahu anhu ibn abbasin Allah ya kara masa da yace ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn rawaha fi sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabi abdullahi dan rawaha a cikin wata karamar runduna ta yaki fawafaqa zalika yawmal jumaa sai zama ran da aka ce su fita ya dace da juma'a qala mai ba da labari yace fagada ashabuhu abokan tafiyarsa sai suka yi jijjifi suka yi asubanci suka fita wa qala shi ko sai yace atakhallafu ni zan jinkiri wa usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi sallar juma'a tare da manzon Allah thumma alhaquhum sannan na riske su falamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ra'ahu da manzon Allah ya idar da juma'a sai ya ga Abdullahi dan Rawaha a sahu fa qala sai ya ce ma aka an tagduwa ma'a ashabika me ya hana kai asubanci kai da mutananka fa qala aradtu an usalli ma'ak na so ne ne sallah tare da kai ثم الحقه sannan naje na riske su faqala sai manzo Allah wai yace masa law anfaqta ma fil ardi ma adrakta fadla ghadwatihim da zaka ciyar da abin da ke cikin duniyar nan gaba daya da ba za ka samu falalar abin da suka yi na wannan asubancin ba wannan hadisi al-Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi sai dai hadisi ne da'ifi kamar da malai yake cewa wa illa hadha al-hadithu bi anna al-hakma lam yasma min miqsamin an aibata wannan hadisi da cewa hakan bai ji hadisi daga miqsamu ba malam albani ma ya tabbatar da raunin wannan hadisi a cikin littafin shi na ainihin sahihu daga if na sunan tirmidhi a lamba ta 527 hadha idza lam yakhafi almusafiru fauta rafaqatahu wannan shine zai faru ne idan mai tafiya baya jin tsoron abokan tafiyarsa su tafi su bashi fa in khafa fauta rafaqati idan ya tsoraci kubucewar abokan tafiyarsa wanqita'ahu ba'dahu ya zama sun yanke masa jaza lahu safaru mutlaqan ya halasta ya tafiyar kai tsaye to wannan shine irin maganar da dan uwa yake anan cewa a irin zamanin su mutum baya tafiya shi kadai sai dai a cikin tawaga saboda sahara ne da dazuzzuka kuma in ka tafi kai kadai za ka yi fuskantar haɗura daban-daban na barayi ko 'yan kwace ko yunwa ko bata akan hanya to a lokacin mutum baya so ya tafi a bashi a baya to a irin wannan lokacin sai mutum ya biye ma abokan tafiyarsa sai ya kama hanya kaga wannan yana ambatan uzuri ne irin na zamanin su da anna hadha udhrun yusqitu al-jum'a wal jama'a dan irin wannan uzuri yana iya kawar da mutum sallar juma'a da ma sallar jami'i ولعل ما روي عن الأوزائي أنه سئل أم مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته وتقيل إرن ونن أبن شيني دا أكا رويتو دا ببن تابعي الإمام الأوزائي الله غافة تامشي چيوا أن تنبيشي game da wani matafiyi wanda ya riga ya daura sirdin dabbasa sai ya ji kiran sallar juma'a faqala sai ya ce liyamdi ala safari kawai ya ci gaba da tafiyar shi kamar yanzu a ce kai ne kaje tasha ka shiga mota ana ta cika fasinja ta gama cika kenan ashe a masallacin juma'a ma kusa da wurin kawai sai ka ji ana ana ana ana hudu ba kawai to ya zaka yi zaka ce ne a ba kudin ka sauka sai kawai ka ci gaba tafiya sai ayi subhanallahi sakar na hada a kama hanya saboda ka riga kayi niyya wataƙila irin wannan fatawa mahmulun ala hada za a dauke ta akan irin mutumin da yake da irin wannan matsalar ce kar a gudu a bar shi ko a tsere masa wa kadhalika qaul ibn umar radiyallahu anhu aljum'a la tahbisu anis safari haka magana ibn umar da yace juma'a ba ta rike mutun daga barin tafiya wa in kana muraduhum jawaz as-safari mutlaqan fa hiya mas'alatu niza yace idan kuwa aka ce abinda auza'i da ibn umar suke nufi da Umar suke nufi shine Ibn Umar suke nufi shine tafiya ranar Juma'a mutlaqan to wannan fahiya mas'alatu niza'in mas'ala ce da akwai rikici akanta wad dalilu huwa al-fasil dalili kuwa hujja ita ta raba gaddama akan wannan mas'ala ala anna Abdurrazzaq qad rawa fi musannafihi am mu'ammarin عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعد ما قد الجمعة سوى سيدنا عمر بن الخطاب وترانا يا قوان متند كايا إرن نمت فيا بايا أنقم صلى الجمعة فقال ما شأنك يتي مي لابارنك قال أردت سفرا يتي ناينير إني تفياني فكريت أن أخرج حتى أصلي سينك أمتنا برغري كافن صلى فقال عمر sai Umar ya ce innal juma'a la tamna'uka as-safara ai juma'a ba ta hana ka tafiya ma lam yahdur waqtuha matukar lokacin ta bai yi ba wannan hadisi Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar da shi a cikin musannaf da isnadi kyakkyawa fa hadha qawlu man yamna'u as-safara ba'da az-zawali wa la yamna'u minhu qablahu wannan shine maganan masu hana yin sallar tafiya ranar juma'a bayan zawali amma ba su ce kar ai tafiya kafin zawali ba ba su ce idan gari ya waye kada a yi tafiya ba sai in rana ta riga ta gota wa zakarahu abdurrazzaq aidan an sauri an al-aswad ibn qais an abihi qala absara umar ibn al-khattabi yace umar dan khattabi ya ga wani mutum rajulan alaihi hay'atul safari yana da kama irin ta matafiyi sai yace da shi wa qala ar-rajulu mutumin yace innal yawma yawmul jumu'a walaula zalika la kharajtu yau ranar juma'a ce ba don haka ba da na kama hanya faƙala umaru sai umar ya ce innal juma'a la tahbis musafiran ita juma'a ba ta tsare matafiyi fakhruj malam ya rawahu ka fita matukar ainihin lokacin shan ruwan dabbobi bai yi ba matukar kamar sha ɗaya ko sha biyu na rana bai yi ba babu laifi kana iya fita wa zakara aidan ali sauri an ibn abi zaibin an salih ibn kathirin عن الزهري قال زهري يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا يوم الجمعة ضحا قبل الصلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فتا ران الجمعة دهنسي كافن ين صلى wannan hadisi ne mursali kamar yadda kowa yake gani saboda zuhuri tabi'i ne sannan a cikin isnadin ga wancan mutumin mai suna Salihu ibn Kathir wannan mutum majhuli ne malamai ba san shi ba da haka babu hujja akan wannan shi ma wa zakara amma amarin qala ya ambata ha ila yau shi Abdurrazzaq daga Ma'amar yace sa'altu Yahya ibn Abi Kathir hal yakhruju ar-rajulu yawm al-jum'a shin mutun ya fita ranar juma'a fakarihahu sai ya kyamaci abu faj'altu uhaddithuhu bi rukhsati fihi sai na dinga nuna mishi abubuwan da zasu zama dalilan da za a yi sassauci ina ta kawo mishi misalai da abubuwa faqala li sai yace qallama yakhruju rajulun fi yawmil juma'a illa ra'a ma yakrahu da kaɗan ne mutumin da zai fita ranar juma'a face ya ga wani abu wanda yake kyama launa zarta fi zalika da ka tsaya ka kalli haka la wajattahu kazalika da ka gane wannan din mai fita ranar juma'a in ji wannan malami to ko dai ya samu wata matsala lalacewar mota tsarewar yan fashi hadari karewar mai a hanya da sauransu abubuwa da su iya bujiro mishi na, na tashin hankali kasuwancin da yake so yayi ya je ya tarar ba riba ko ya je tara gaba ɗaya ma babu kayan da yake nema a kasuwa ana dai samun matsaloli kamar tafiya ce shu'uma tafiya ranar juma'a bayan rana ta fito abinda ake nufi dai ka tsaya kai sallar juma'a tukuna sai ya kama hanya ko kuma ka fita da wuri kafin lokacin sallar juma'a wa zakar ibn al-mubarak an al-auza'i an hassan ibn abi atiya qala idza safara ar-rajul yawm al-jum'a da'a alayhi an-naharu idan mutun ya kama tafiya ranar juma'a sai wunin ya dinga mishi baka addu'a Allah yu'ana ala hajatihi cewa kada Allah ya taimake shi akan bukatar shi wala yusahaba fi safarihi kar kuma mala'iku na kirki su dinga ainihin raka shi a cikin wannan tafiya wa zakar al-auza'i an ibn al-musayyib annahu qala as-safar yawm al-jum'a ba'da as-salati yace tafiya ranar juma'a bayan sallah kawai ake yin ta qala ibn jurayd qultu li ata sai na tambayi ata'u nace abalagaka annahu kana yuqalu shin ka samu labarin ana cewa idza amsa fi qaryatin jami'atin min lailatul jum'a fala yadhhabu hatta yujamma duk wanda ya samu kanshi yammacin alhamis a wani gari wanda akwai masallacin juma'a a garin to in gari ya waye kar ya bar wannan garin har sai yayi juma'a ka taba jin wannan qala yace inna zalika la yukrahu eh naji an ce ana kyama haka qultu sai na ce da shi fa min yawmil khamisi to har ranar alhamis ma bazan iya barin garin ba qala la yace a a zalika naharu fala yadurruhu wannan wuni na alhamis ba zai maka komai ba ma'ana in dai aka ce ka kwana a wani gari aka ce yau juma'a in ji malaman yau juma'a kana gari kaza ko to karka fita sai kai sallar juma'a sai dai in garin ba su da masallacin juma'a wannan shi ya fi alheri amma duk da haka in kana da larura karɓaɓɓiya a shari'a to ko kai ne limamin masallacin za ka yin tafiya mu gane wannan shi ne kai ne liman yau kuma juma'a amma kana da bukin na jirgi za ka tafi umara kuma jirgin nan a kano ne karfe ɗaya na rana ko sha ɗaya dole ka bar garin zariya da sassafe ko ka je ka kwana a can dan ka je kai checking in kai wane ne kai wane ne ka tabbata komai lafiya da ko kuma kamar yadda aka kwatance da mara lafiya da za a raka shi wani gari ko dai wata tafiya wata ke ta zama maka labud da dole sai ka yi ta to a irin wannan ko wane ne kai ko a ina kake to wannan shari'a ta baka dama saboda larura ta ainihin wato bukatuwa da ka samu kanka amma wanda yake bayi da wata bukatuwa ta dole abin da yake wajibi a kan shi abin da ke daidai a kan shi shine ko dai tafiyan nan kafin gari ya waye ko kuma ya bari idan an yi sallar juma'a sai kama tafiya sannan in ka yi tafiya ka sani da cewa matafiyi juma'a ba ta hau kan shi ba in ka samu ka yi fabiha wa ni'mat in baka yi ba ba dole bace akan matafiyi sai ka ci gaba da harkokinka da suka kai ka wannan ya hada duk wanda ke kan hanya wanda bai iso garin su inda yake cika sallah ba wallahu ta'ala a'lam za mu saurara anan sai Allah kai mako mai zuwa sai mu tashi akan as-sabi'atu ashara na'am na'am na'am na'am na'am gaskiya ne gaskiya ne jama'a matsala game da maganganu da mutane suke idan ana hudu ba za ga hawaya mutane suke buga wayansu ana hudu ba wani na buga waya ko yana amsa waya ma'ana yana magana ne ma da wani na nesa ko yana fira da abokin shi ko makamancin haka a nan masallacin mu na nan darul hadisi salafiya ni mun yi magana da malam Musa mai shawili limamin mu Allah ya saka mashi alkhairi kuma ya yarda da shawara da na bashi cewa zai yi wasu hudubobi su zama kamar series akan ahkamul juma'a hukunce-hukuncen juma'a wanda zai bayyana a cikin su ka'idoji da abubuwan da suka halasta da wanda ba su halasta ba za a ɗauki makonni ana yin su mun yi wannan magana da shi a wasu lokuta a nan kusa kuma na san insha Allah wataƙila yana shirin zai yi kamar yadda kuma dan uwa ya bada shawara ya kamata mu dinga faɗakar da junanmu a wuraren da suke na karatuttuka ko limamai su dinga yin ishara a cikin hudubobinsu ko bayan gama hudu ba su dinga wa mutane wa'azi musamman tunda an ce in ka gwanna surutun karkace mai shi kaga ba dama a daidai sanda yake yi kamar shi inkari kenan to kenan mas'uliya ce kuma mai girma da tana iya sa mutum ya asarar juma'a abinda ma malaman suka ce da zaran ka jiyo magana fa ko da a ce baka karaso masallacin ba kana kan hanya ne sai ka jiyo kamar yanzu ake saka loudspeaker to daga wurin da ka fara jiyo hudu ba daga wurin za ka yi shuru ba za ka ƙara yin magana ba ko da baka shiga masallaci ka zauna ba kamata kuma har ila yau a masallatai irin namun 'yan izala waɗannan 'yan agaji da suke bi da asusun fi sabilillahi dama dai bid'a ne suna bi da shi sahu sahu suna ratsawa wannan ma wani ta'annici ne jama'a suna ta surutu ana hudu ba sa ta fi sabilillahi wannan yace ga 50 kawo 20 wannan yace ga 100 ba na 50 ana ana ta tattaunawa ana ciniki ana zantuka ana neman canji wannan duk bai dace ba dama dai ba sunna bane yawo da kokon bara a masallatai wannan baya cikin addinin musulunci tare da cewa ya yada a masallatan ahlus sunna amma ba daidai bane dan yaɗo shi ba ta ce daidai bane almuhimmu jama'a wanda duk ya samu kanshi a muhallin da yake karantarwa dalibai ne a islamiyya ko a makarantar zaure ne ko a masallaci ne yi kokari ka tunatar da su in munasaba ta kawo akan haramcin yin magana a ranar juma'a alhalin liman na hudu ba dan kamar da dan uwa ya faɗi wannan abin ya zama so common kusan babu masallacin da zaka je a garin ba ga nan haka ba ko ina ne sai ka tarar da wasu har ma za ga an yi kungiya kungiya a cikin inuwoyi ana ta surutu kowa na ta yi da da abin da shi da dumarsa liman kuma na ta jawabin shi sai an gama an ce sahu sannan su su kama sahu wannan ba su da juma'a sun dai zo yawo kawai duk wanda yake haka bai sallar juma'a ba abinda yake so in ka zo ka zauna dafa'an ka ji rana kuma bai inuwa ranar minti sha biyar ba za ka iya jinta ba amma za ka iya wuni a sahun zaɓe amma ba za ka iya ranar minti sha biyar ka sallar juma'a ba saboda zindikanci jama'a da fasikanci sahun zaɓe na demokaradiyya sai ga hadda tsoho wani ma a sa mai lema saboda gaba da pdp ya ce baya su saboda zafin kai amma yana cikin rana a sahu sahu mai tsawo bai yi sallar azar ba amma sallar juma'a da za a yi duka duka minti talatin ta yi tsawo wai mutum yana jin tsoron rana to kul naru jahannama ashaddu harra ya kamata mutane su gane wannan ka zo duniya dan kai ibada ne ibada mafi muhimmanci a duniya ita ce sallah babu abin da ka zo yi a duniya ne da ya kai mutuncin sallah da haka in kana son ka samu inuwa sai ka zo masallaci ka samu wuri da wurwuri zuwa da wuri ko ya fi zuwa da wuri to a nan zuwa da wuri din ya fi ka zo kaga ka samu falalar ka zo da wuri sannan ba za ka sha rana ba duk ibada da za ka yi kana natse kana cikin natsuwa kana cikin inuwar fanka tana sai taka sa'an nan kuma ka samu falalar zuwa da wuri sannan ka kubuta daga yiwuwar ka ji rana shedan ya ziga ka ka tashi daga sahu ka buya inuwa haka tatabbu'ul azil mutum ya yanke sahu ga sahu ba a cika ba sai ya koma can gefe jikin wani gida ko wata rumfa ko wata mota da aka aje ta bada inuwa wai sai mutum ya koma ya fake a wurin wannan wannan baka da sallah ka dai zo yawon ka kawai shi sa zan ƙara tunawa malam Musa mun shayi wannan magana gaskiya saboda Allah ya kamata lalle a yi waɗannan hudubobi na game da ahkamul juma'a tun daga falalolin juma'a da abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce da lokaci da kuma abubuwan mahazurat abin da ya kamata mutane su guje musamman sai a ba da muhimmanci akan abubuwan da aikace ana ganin mutane suna yi irin wannan surutu jama'a irin kafa sahu a gefe irin tattaɓa waya da ɗauke-ɗauken hotuna ana ana sallar juma'a wannan ta ɗaukan selfie yana ɗaukan kan shi hoto yana posting a facebook saboda rashin aikin yi wallahi jama'a mutane suna da ban mamaki shedan ne da yake sawwarawa mutane abubuwa sai su dauka daidai ne kuma ba daidai bane jama'a kuma kamar yadda muke kanta wani karatu dazun nan a cikin littafin Ibn Taymiyyah Iqtida'u Siratal Mustaqim idan abu ya fara da haka tun ɗaya wa mutane suna yin shi har sai ya shahara sai kowa ya dinga yi har sai a wayi gari an saba da shi an manta asalin shi ran da ka zo ka ce ba kyau sai a yi ta mamaki mutum ɗaya biyu uku ne za su fara har sai su shahara shi sai ya baza gari kowa ya ta yi har a saba a yi ta yi a yi ta yi har bayan shekaru sai a manta da asalin ina aka samu wannan abu shi kenan daga nan kuma ya zama sunna yanzu ni da ka je gun zaman makoki shi kanshi zama makokin dama babu kyau amma da masu kuɗi ne ke aro rumfa su kafa saboda suna da kuɗi irin wannan kanofi da ake sakawa rumfa ɗin nan temporary da din da kaga an yi mutuwa an aje wannan to mutuwar ta wani babba ne da ake ji da shi yana da ƴaƴa ko surukai masu kuɗi ana nan talakawa su ma sai suka ga abin ya fara zama wani fashion su ma sai suka fara yi har a haɗa kuɗi ko a ci bashi a je a ɗauko rumfan nan aji yanzu ya zama ko ina aka yi mutuwa sai an saka wannan rumfan to ran da aka yi wani mutuwa ya ce ba za a sa wannan rumfan ba sai baba ka tafasa ihu ta ce dama ba ka san tsohon ka kosa ya mutu sai ta saka a cikin haraj ka rasa za ka yi aiki da sunna ne ko ko za ka yi mata biyayya ne wallahi haka yake faruwa jama'a yanzu ai ta suka ka a dangi cewa izala kama kai ba san irin ta ba ai wane ma ya mutu an yi haka malam wane ma an yi mutuwa a gidan shi an yi haka shugaban izala ma na gari kaza da uwar shi ta mutu shi ma an yi haka kai ya zaka ce ba za ka yi ba saboda ya zama mashhur har an manta asalin shi jama'a ina fata muna gane wannan to irin wannan dole sai mun yi taka tsantsan da sababbin abubuwa da suke bujurowa a cikin wuraren ibadojinmu mu tsaya akan abin da ya tabbata daga cikin sunna wanda muke da nassoshi da suke goyon bayan shi in ba haka ba za mu wayi gari kamar ibn tamiya ya ce an wayi gari an kashe musulunci an raye kafirci haka za a wayi gari gaba ɗaya an kashe musulunci da shahid ɗin shi abinda aka raya kawai shine kafirci shi ake yi da sunan musulunci yanzu kalla da kyau ka gani abubuwan da ake a wuraren bukukuwa da tarurruka da makamantansu galibin su kafirci ne da barna amma kuma da sunan musulunci ake su a takaicen takaicen jama'a babu kyau yin magana idan liman yana hudu ba ranar juma'a kowace irin magana ce malamai ba suka ce daidai da gyara inda liman zai ja aya ya kuskure daidai da tada liman a aya sai da wasu malamai suka ce ba kyau inda ran juma'a ne wasu malamai sun yi wannan maganganun saboda kaiwa tsanani karanta wancan littafin na Malam Albani shi kuma yace has salati da zaka ji illiman ya ja hadisi yace qala rasulullahi irin a dauka yace sallallahu alaihi wasallam yace anan ba za a yi ba wannan an yi istisna'in sa saboda so ake a juri yayi shiru dan a fahimci me yake faɗa na sako to wannan kuma yana lazumtawa limamai su kuma su dinga yin huduba wacce take huduba ce ta gaske kan liman yazo ya ce mutane ya ani a rasa me yake faɗa yana raf'ul mansub yana nasbul marfu ko kuma ya dauko wata hudu ba ta gado yana yi kowa na bacci ayyuhan nas ayyuhan nas baka san me yake cewa ba shi ma shi ma bai san me yake cewa ba ana san limami ya zama yana da fahimta ne me ake ciki me masail mutajaddida waɗanda zai mutane bayani ya wayan musu da kai ya tuna musu lahira ya tuna musu qawaid na shari'a qawaid na zaman tare abubuwan da suka shafi mu'amalat kasuwanci zamantakewa makwabtaka duk abin da ke da alaka da rayuwarsu haka ake so liman ya dinga kallon waɗannan abubuwan yana ainihin wato sa su akan hanya don wa'azi ne ake so a dinga musu za mu saurara nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuka tun subul salam bayan magariba insha Allah da karatun sahih bukhari a tudun wada bayan isha